alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masu sauraro da waraka. A yau za mu gabatar muku da fira ta musamman tare da wani lauya a jihar Kano mai suna barista Ali Jamilu inda game da yajin aikin da likitoci suke ta yi a faɗin ƙasar nan inda ya bayyana rashin goyon bayan sa duba da irin yadda suka mai da yajin aikin ya koma wani iri gade irin yadda tattaunawar ta kasance tare da mai gabatarwa Haruna Akara da ai sauraron barista gashi ana dambarwa tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar likitoci ta kasa ya kake kallon wannan al'abarin yadda ke kasancewa a yanzu haka tsakanin wannan bangarori guda da aka dade ana ta shan fama tsakanin juna to a fahimta ta dai wannan dambarwa da ake yi bata dace ba domin idan ka bibiya za ka ga cewa likitocin nan dai rantsuwa suka yi na cewa za su yi aiki karkashin sharuɗa da ka'idoji na gwamnatin tarayya tabbas mun san cewa akwai inda gwamnati za ta iya gazawa su ma akwai inda za su gazawa amma to start with ni zan iya cewa gaskiyar magana a duk ma'aikatan da muke da su a ma'aikatun gwamnatocin mu ko na tarayya ko na jiha ko na kananan hukumomi a najeriya babu yan gata irin masu karatun likita amma kuma babu waɗanda suke nuna ma gwamnati butulci irin masu karatun likita ka duba ka ga dai halin da muke ciki sojoji da 'yan sanda da muke da su suna fama da gwagwarmaya a wurare daban-daban wurin tabbatar da tsaro a ƙasa amma ba za ka je su sun tafi yajin aiki ba kullum kuka suke ana kashe su kayan aikin ma babu kullum kuka suke idan an kashe sun iyalansu ba kula ake da su ba amma duk da haka ba za ka taɓa jin jami'an mu sun fito suna zanga-zanga a gari suna cewa ma ba za su je aiki ba kuma a rashin kyautatawar da suke kukan ana yi musan a haka idan aka ce za su zo wajen kwantar da wata tarzoma ko wani gwagwarmaya ko wannan fama da muke ne na yaƙi da 'yan ta'adda za ka ga dai za su ji za su yi wanda shine suke ƙoƙarin wani sama mana zaman lafiya a ƙasar nan tamu yaya za a ce ko likitoci ku kenan yau yajin aiki gobe yajin aiki bayan mutanen nan kowa ya sani tun daga fa jami'a likitoci suke yan gata a hannun gwamnatocinmu da bige da su domin daga lokacin da suka kai wani matsayi a jami'o'i gwamnatoci suke ɗaukan ɗawainiyar su haka za ka a ɗalibin karatun likitanci ya gama karatu ka auna yanzu a matsayinka na ɗan jarida ka yi bincike ka kewaya ƙasar nan ka gani duk wanda ya yi karatu har ya kai ga matsayin ya yi digiri a najeriya ya gama ka gaya mun wanda yake yin aiki yake yin karatu ya gama yana da abin da za mu iya kira automatic employment babu likita da zaka samu yau yayi karatu ya gama ya zama rantsatse tabbataccen likita a cewa bai da aikin yi a najeriya babu shi to baka ganin cewar suna da bukatu wanda suna ta gaya gwamnatin tarayya yanzu ba a biya musu ba ko da ba a biya musu bukatun nan ba hujja wace su bar marasa lafiya bayan ga tso da suka yi ta aiki ko su tsallake su tafi neman abin nan su tafi yajin aiki ka je asibiti ka gani yadda mutane marasa lafiya suke shan wahala suke wulakantuwa kawai saboda wasu tsiraru don biyan bukatar ransu karan kansu sun tafi yajin aiki wanda mafi akasari likitocin nan zaka samu cewa suna da ma asibitocin da suke gudanar da kasuwancin su wanda a doka ba daidai bane ma saba ka'idar doka ne ma ka je ka bude asibiti ko ka haɗa kai tare da wani kana aiki a asibitin 'yan kasuwa sannan kana aiki a asibitin gwamnati saba ka'idar aiki ne da cin amanar gwamnatin ita kanta da kai rantsuwa za ka mata aiki bisa amana da gaskiya da talakawan al'ummar kasar da kake ko su waɗannan lakta doctor sanan da muke gani ba su kai matsayin consultant ba wannan residency na residency din da suke yi matsayin kwaratu shi ma fa suke yi kuma fa biyan su ake duk yawanci zaka samu cewa akan a bukata ce ta raɗin kansu ko residency din ka taɓa jin kungiyar likitoci sun fito sun yajin aiki sun ce saboda babu magunguna a asibiti ka taba jin sun fito sun yi zanga-zanga a gari ko sun yi yajin aiki sun ce saboda gadajen da ake kwantar da marasa lafiya sun yi kaɗan a asibitocinmu idan ka bibiya yau ka je ka zauna matsayin ka da ɗan jarida ka yi hira da likitocinmu da suke wannan yajin ayyukan ka tambaye su ka ji me dalilin da yasa suke wannan jin aikin za ka ji sun ce an yi alkawari za a biya su kuɗin kaza ba a ba su ba an yi alkawari za a ba su kuɗin kaza ba a ba su ba ka auna duk kuɗaɗen kaza da kaza da kaza nan da suke cewa za a ba su ba a ba su ba na biyan buƙatar kansu ne baba kuma albashi bane albashin su bai tsaya ba ana ba su albashi wannan wasu bukatu ne na raɗin kansu wai da aka yi musu alkawarin za a ba su ba a ba su ba suke wannan yajin aikin ba asibiti ne babu magani ba suke yajin aiki ba a ba kai magani ba ba Eh, almakashi da allura babu a asibiti ne suke yaji aki ba ba katifar da za a kwantar da marar lafiya ce babu ba ba gadon da za a kwantar da marar lafiya ne ba kayan fiɗa ne babu su a asibiti ba yasa likitoci suke yajin aiki bukata ce tasa ta kansu wannan cin amanar aiki ne sa baka ganin cewa suna ganin kamar yadda abokansu da ke kasashen waje suke da da musu yadda harkoki suke tafiya na harkar likitanci a duniya shi sa suke kwaɗayin irin wani abubuwan a yalo ta su da duk abin da suke bukata da dukkan girmamawa ga talakawan Najeriya me yasa ba sa tura ƴaƴansu su je su yi karatun likitancin a kasar wajen sannan su da su yi aiki Najeriya ta biya su da tsada shi ne abin da zaka fara dubawa daga karatun da ka fara tun daga firamare kake karatu kyauta a Najeriya idan ka ka je kai a private school radin iyayenka ne suka ga dama suka kai ka ka je secondary school kyauta kai har ma scholarship in kai ce akwai jami'ar makarantar da ake biyan ka tun daga secondary ka je jami'a kyauta kuɗin nan da muke biya mu ce mun biya kuɗin shiga karatu a jami'a da tsada din mun fuskanci wannan matsaloli na rayuwa mun yi karatun jami'a nan mun gama ba za mu ce wai za mu kwatanta Najeriya da wata ƙasa ba yanzu dauko maka misali akwai ƙasashen da suka fi mu ci gaban mun yadda sun fi mu ci gaban amma karatun da za ka yi bashi gwamnatin kasar ka za ta baka ka je kai karatu idan ka gama ka samu aikin yi sai ka biya ta wannan bashin idan baka samu damar biyan wannan bashin har ingilan da muke ta surutu da irin su america akwai student loan da ake bayarwa ma'ana bashin ɗalibi mu mun yadda gwamnatin mu ba ta bada bashi ga ɗalibai amma yawan digiri da ake yi a najeriya ba a yi a ingila yawan kowane ɗalibi ya taso ya ce sai ya yi digiri a najeriya amirkawa ba su damu da kowa sai ya yi digiri ba mun yadda akwai job opportunities amma ka duba yanzu mana ko wannan corona nan da aka yi ai ta tona asirin da dama da aka na cewa babu aikin yi a america din so ba daidai ba ne mutum ya ringa kwatanta cewa wai ai likitoci da ke aiki a wata ƙasa ana biyan su albashi da tsada mu najeriya ba yaya ka karatu a najeriya kyauta har ma likita najeriya kyauta yake karatu hansali ma tun kana karatun gwamnati take biyan ka kuɗi ashe ko lokaci yayi da idan ka da kai ma ka biya ta ba ka runga ƙarya da tunƙahon cewa wai ai a ƙasar saudiya ana biya su tafi saudiyar su gari yanzu gashi su ai haka aka yi abin kunya suka zo suka yi tururuwa suka zo suna tafiya wai za su je za su tafi saudiya wai za a ɗauke su aikin likitanci wannan ka duba ka ga mutane ne masu kishin ƙasar su ko ko a'a ai akwai wanda ya bada labari mun karanta malamin da ya karantar da shi a jami'a a matsayin ɗalibin da yake karantar koyon likitanci sun je neman aikin da za a ɗaibe su tafi saudiya nan sai ga malamin shi ma ya zo wai neman za a ɗauke shi tafi saudiya ka duba butulci da rashin godiyar allah wannan shine heightness greediness da za ka duba ka gani kenan me yasa lauya bai ce zai tafi ingila je karatun ya aikin lauyanci ba me yasa lauya bai ce sai ya tafi america ba gashi nan muna bada tamu gudunmawar a najeriya kuma ba gwamnati take biyan mu albashi ba mu kamar mu 'yan kasuwa to barista irin wannan abubuwan idan suka tafi a haka ya kake ganin al'amarin ƙasar zai kasance ni ina goyon bayan matakin da gwamnati take cewa za ta ɗauka duk wanda bai koma bakin aikinsa ba gwamnati ta dakatar da aikinsa su tattara su bar najeriya su tafi kasashen wajen su gani a yanzu da suka kulla in an ce an dakatar da su daga aikin mun yi asara na yadda ko amma a yanzu ma da suke yajin aikin ba asara ake ba suna kula da marasa lafiya akwai consultants manyan likitocin wanda su doka ba ta yi da su tafi yajin aiki ba kuma ba sa yajin aikin ba su tafi ba sai a ɗibi sababbi masu tafiya idan ka san za ka shiga aikin gwamnati dama garin tsoron aikin da za ka yi kuma sun yin kuma waɗannan yanzu da suke wannan yajin aiki su rasu da dakta sun kamar da nake gaya maka fa albashin da suke kuka ba a basu ba ba shi ne ana fa biyan su albashin su ba a fara wannan matsayi da gwamnati ke cewa no work no pay ba fa waɗannan wasu alkawaruna ne da wasu haƙoƙe-haƙoƙe da suke da su tsakaninsu da gwamnati ba a ba su ba suka tafi wannan yajin aikin ba wai babu albashi bane kamar yadda ta yana tawa dai ba ma ba ba magani bane ba mu talakawa ka muke mun je asibitin gwamnatin ba magani in ka kai dan uwanka sa mara lafiya za a ce ai babu gado sai dai ka je ka tafi wani asibiti me yasa ba za su yi yajin aiki in kishin al'ummar suke da kasar su yi akan wannan ba su tsananta ma gwamnati lalle sai ta kyautata sai dai kawai su zo da wasu bukatu na sanin kansu kuma ina ƙara jaddada maka cewa fa waɗannan resident doctors nan fa da suke wani abin fa ɗalibai ne fa har yanzu su ma karatu suke daga wannan residency din ne fa za su zama consultants karatu suke matsayin karatu ne likitoci ne cika ko amma ba su kai matsayin consultants ba daga wannan matakin ne za su kai matsayin consultants kuma dukansu za ka samu mafi akasaransu ba zan iya cewa ɗari bisa ɗarinsu ba amma mafi akasaransu suna da asibitoci na 'yan kasuwa da suke zuwa suke bada gudunmu ake kuma biyan su sannan suna rigima da na gwamnatin da gwamnatin take biyan su wata sun je ko ba su je ba ana biyan su albashi wato suna da samun bukata ta kowane bangare suna da wannan wanda kuma bai dace ba kamar na baka misali da da jami'an tsaron mu sojoji yan sanda ga sunan kullum fama muke da rigingimin tsaro kashe su ake yi a wuraren rigingimu iyalansu wahala suke yi me yasa ba za su fitowa su a doka ma idan suka fito suka wannan abin da ake cewa za su yi yajin aiki ko zanga-zanga sunan shi mutuni sun ci amanar kasa kuma ladabtar da su za a yi da mataki na daban yadda doka ta tanada amma su fa shi yasa nake gaya ma a duk ma'aikatan Najeriya babu ɗan gata irin likita babu butulu kuma irin likita da dukkan girmamawa gare su su yi hakuri gaskiya ce na faɗe ta fahimta ta ce kuma wannan. gabatar da wannan fira ta musamman muna mika godiya da jinjina ga shi barista inda ya ba mu haɗin kai da lokaci domin gabatar da wannan fira allah mai da shi gida lafiya saura kuma mako na gaba